million zaman lafiya a shirya an bushe da to ni ini kuma ya kai ya ya kai ya wanda ya ci zai je da kota. ni lafida sakin sakantawa lawana ɗan tela sande ga suna hili to to to sun hana dantel ne ke neman kafa dantel ne ke neman kafa ba ta samu ba yawa albitin yawa daga Malam Barka Ahmadu Tahiri National na Bukowa wanda ba ka san Zakir Zakar shi awo da wani a cikin an ga hannu da ke ga ta kokowa 3 miliyan ga sina ga take da Turkiya. Ana murɗe-murɗe. Ana hannu. Ga Ertel Nijar da wanda suke wannan tsare-tsare na kuma. Suna kai duk kowa. An gama sabu. wanda suka halarci. Ana murɗe-murɗe hannuwa. Kawai Zakiru Zakari. Lawale Zakara Zander. Zakari Tawa. Gaisuwa. Waye ne shafi Na 'yan kasuwar maraɗi. Wanda suka yi amfani da wannan dama domin su da da duk wanda suka kawo nasu goyon bayan wannan tsare musamman Alhaji Umar Loli Gago Sani Sulan Sale ana ta nazarin Alhaji Kashe ana nazari Alhaji Ahmad Mansur ta ina zan shiga ina zan huta ah! oh. akwai cikin ah! nan tare da mu Honorable Jaki Alhaji Muhammad an gama an gama kanu da Dojan Vice President na Conseil de Ville de duk magabata guda guda na wani sun samu na honorable da wakili na altesa audu bala marafa zargin gobiyar a bari wajen buhu a koma hili yawa yawa dan tele ya daure ah, hannun zakari ya zakari ya daure hannun zakari ya kwamci waɗanda suka halarta yanzu wurin da ma wanda ba dama zuwa ba yanda aka yi tsari hilu ko wannan dubu biyar ya cika makil kuma aka yi cikin a cikin kwanciyar hankali a nishiyar da ajiyar banan soki sahel da magabata kamar suna godi ma da maradi mutanen garmani suka zo na wuri aka yi wannan tsari ya tahi lami lahiya lau duk ah! Ah, wai wai wai wai lawalan kaddala ka ke rijiya da baya cikin karon ku na farko na minti ka rija da baya wali. muna tunasar muku da cewa ga sanan sun dawo tsakan hili an dawo tsakan hili kowa na nashi kokari tsakanin kowa na turzawa zakari da maraja na tawa da shi da lawali abdu dantela da mara bula na jande sun gama kai ana murna murna hannuwa La finale La finale abdu dantela minti gori gargama zakiru ya kai hari to ya ya bata da kuma zakiru da wannan tele shi ma zuta ne zuta ne zuta ne zakari ah, zakari zakiru ya fulan zama yi minti da Idim ka mata An komo ta hiri. shugaban matasa na jamaradi alhaji akarshi dan dubai shi ma ya shigo cikin fage tare da tawagashi ga suna an gama kai ana murna madan hannuwa iri cikin bahau ite gwada bo wala da su arbitr kuna da minti biyu na hutu inin kasuwa hutu اجاه تاشاروا قال تاين فارك على النبي انا فارك على موسى تكون جنما لنا هي باب يا رب ما فينك اكو ذكر المرابي حقنا لك لو انا بتلنا باتي تو لو انت تلن ذكر بمنا رايك تلن ga su dai hino ita ma hadi zakir zakar shike da kamara sha tawa lawala abdu dan tela kamara bula na zandar oh karan karshe ne na wannan ko kartel yawa Et en tout cas, Zakir Zakari, il a mal réagi. Puisque, puisque, puisque c'est la crise, En tout cas, on, on, ça reste une histoire. Ça reste une histoire. Yazou, c'est qui est, c'est qui est sûr, il a eu un choc. Ah. Ah oui. Ah, ah. don tele bo stadi me kai wannan abu da zakir ya ja wannan mene ne wannan shi ma dan telan yana ne yana Mr. Adam Sumana, Adam, say bon. Adam, Adam Sumana, Adam Sumana et demander à la table technique. Son dai, Argujezi Kakulko Batora. Ga sanan dai ba a dai

Monsieur Adam Soumana, vous êtes demandé à la table technique. Adam. Non. an kira ɗan tele ɗin kuma ga ta ya huta. wasa an fara lahiya an yi lahiya a ƙarshe abu zai kawo garrama haka Allah ya kawo ruwan sanyi ya yahwa a zukatan mutane. To, ga ɗan telan nan ya dawo. Kai, an ya ku. Ya dawo kuma ya zamna. Da alama dai jikin nan nashi dai da kyar zai iya kuka wannan. Ha, ah, an ne gurge fa, da telo. a ne fo kan wallahi abin ne to kai ka saki jiki an busa ka saki jiki ka bada baya an dauke ka an yada ba dole kai ciwo ba eh mana matkan gurjowo a sola borinda saferi jo kalin kursusubo kan wikir kan zandar no a na zandar kama amsa da kira sai mu karanta mu ba shi aha to haka ne aliyu salauni Un, un grand technicien de Genève. Mm. Voilà. Un grand lutteur de Genève à Salon. Oui. Thank you. Aliyu salau jesu sun yi Aliyu salau entrepreneur kin zandayar ya kawo reclamation ya ce shi na kira ga 'yan alkalan wasa da su bashi kayi bisa ɗan kokowar saboda a saurara abinda ya karanta ne abinda ya rubuta ne mu muke karantawa ya ce saboda arbitr ya tsaye da kokowa sannan shi na tawo ya ɗauke shi ya buga shi bisa katako ya ji ma ɗan wasan zander saboda haka kundi ya ce wanga abun abun da ya rubuta ne ni nike gai abun da ya rubuta ko virgil bamu mu man cewa abun da ya rubuta shine mu za mu maimaita ya ce cikin kundi wannan abu da a yi wannan abu photograph ne kamar babban matsala ce kenan a ɗauki matakai duk nan da aka buka mutum aka yi irin wannan kayi ake bada in ji entrepreneur king zander aliyu salo saboda haka iya neman hakin shi a haka yi rubuta ga takarda president king juri muna neman shi president ke federation da suna federation gaba daya sun ga president na league na jiha takwas sun karbi reclamation ta entrepreneur na zander sun ba shiri inci fi sibilillahi ya ta yi shawara bisa reclamation da entrepreneur ke zander ya bada su zo su yanke hukunci kuma hukuncin da sun ka yanke da shi za a aiki To, salamu alaikum. To, wannan su ne magabata na kusurwa a Nijar na da jihohi guda takwas ga suna Nijar suna gaban juna hara tsara ga nan kowa da gada suna gaisa suna da gada ga shi na kowa sada zumunci ana sada zumunta da kowa yawwa sada zumunci ce a taba musu a taba musu a ƙara taba muke mu duka yan Nijar wanga shawara da suka yanke yayi yayi ubangiji Allah saka musu alheri kaga da sa muna fata wannan ya gamsu da ita zai zama abin koyi ga shi ne miliyoyi ki gabar fakulu amma kupo zakirno kuna gaban ne amma kandi bejani bata mu wani wara zakiru alwati bana kaciri saka wani wasabu zakiru ka aka ta teldo aka rafu ya fice gaga amma ya finga se o amma al aka gala yaga ya da ni beje dugumo anir beje da har matimoso ka gani ka da haka ake so an yanke hukunci kuma duka sun amince da hukuncin zakir zakar ya zo wajen lawan dan tela sun gaisa eh, sun yarda sun amince zakir zakar ya zama champion na Airtel kenan na wannan shekara ta 2023 shi ya samu kofi vainqueur de la Coupe Airtel, hmm. troisième édition. Zakiru Zakari Tawar Gurja. Hmm. Oh. oh. Nono ko kwanda. Nono ko kwanda kuponga amanoro miliyon hisa igitotono no wana wona gamte imakarga fenge boni kagamara miliyon kika Mm. Mm. alo alo eh, kwamandan na security ya ce mutane a yi haƙuri a zama na wuri guda allah ƙare shi ba da tukurcin nan kowa tsaya inda yake don allah don mu samu a yi haƙare ko mu tabi magarba